Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mita 25, 31 da kuma 49. Masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol da FM da tashar ta VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai sai kuma Alfa Radio kuma su da ke kasar Ghana. Za kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a da yaushe ake bukata a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro salamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Ibrahim Jarmai ne daga birnin Washington DC tare da Daular Salim da sauran abokan aiki muka sake dawo maku da wani sabon shirin. A cikin shirin namu za ku ji cewa gwamnan jihar Sokoto kuma dan takarar shugaban kasa a karkashin jam'iyyar PDP Alhaji Aminu Wazir Tambuwal ya zargi hukumar EFCC da yi wa jam'iyyun adawa fita da kulli. kamar yadda aka ji a shirin mu na rana ambaliyar ruwa ta yi sanadiyar rayuka da dukiyoyin jama'a a sassan najeriya daban-daban shugaban hukumar hasashen yanayi ta najeriya ya bayyana cewa tun farkon shigowar damina hukumar ta ba da gargaɗin cewa mutane su kaura cewa sassa masu hatsari akan haka ne za mu buɗe layin waya domin a kira a bayyana ra'ayi lambar da za a kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kafin nan ga yadda duniya ta wuni jama'a masu sauraro Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Shugaban kwamitin shari'a na Majalisar Dattawan Amurka sun ce matar da ke zargin wanda zai cike gurbin alkalin kotun kolin Amurka Brett Kavanaugh akan ya keta mata haddi. An ba ta har zuwa safiyar gobe Juma'a domin ta nuna ko tana da niyyar bayyana a gaban kwamitin ranar Litinin ko kuma a'a. Matar da take zargin kabanin masaniyar halayyar mutane a jihar California, Christine Blasey Ford, wacce ta yi zargin cewa ya keta haddinta fiye da shekaru 36 da suka wuce lokacin da suke makarantar secondary. Mummunan lamarin da ya saka rayuwar Miss Ford cikin fargaba, Kavanaugh ya musanta zargin. ta arewa kim jong un yana son su kara yin wani taron koli da shugaban amurka donald trump domin gaggauta dakatar da shirin makaman nukiliya a zirin koriya shugaba mun ya bayyana wannan bege na shugaba kim ne a yau alhamis a babban birnin seoul bayan da ya dawo daga ziyarar kwanaki uku a pyongyang jiya laraba shugaba kim da mun suka rattaba hannu akan wata yarjejeniyar da ta buƙaci koriya ta arewa ta rufe masana'antar gwajin makaman nukiliya ta dungudungum labaran duniya kuke duniya kuke sauraro daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc Dan majalisa dan adawar kasar Uganda kuma shahararren mawaki Bobi Wine dan yan sanda sun tare shi yau Alhamis lokacin da yake sauka a filin jirgin saman Kampala suka yi awon gaba da shi. An hana 'yan jaridu shiga cikin filin jirgin kuma aka tsaurara matakan tsaro a birnin Kampala a yayin da aka tura jami'an tsaro akan kan titina jiya laraba 'yan sanda suka hana mutane yin gangami a gaban filin jirgin da wasu wurare domin tarban mawakin ɗan shekaru 36 kafofin yada labarun kasashen waje da na ƙasa da kuma dandalin sada zumuntar yanar gizo sun ba da rahoton cewa ɗan uwan mawaki wine da jama'ansa da kuma manajansa su ma an kama su a lokacin da suke sauka daga cikin jirgi bayan sun fito daga turai Prime Minister Japan Shinzo Abe ya lashe zaɓe da gagarumin rinjaye a matsayin shugaban jam'iyyarsa kenan ya ƙara samun wani wa'adin mulki na shekaru uku. Cikin sauƙi Abe ya yi nasara a kan tsohon ministan tsaro Shigeru Ishibi a zaben shugaban jam'iyyar Liberal Democratic da aka gudanar yau Alhamis inda Abe ya samu ƙuri'u 553 a kan Ishibi da ya samu 254. idan har abi ɗan shekaru 63 ya samu damar kammala wa'adin mulkinsa na yanzu zai zama prime minister japan na farko da ya fi kowane dadewa akan mulki matsayin da shugaba taro katsura ya riƙe a farkon karni na 20 Shugaban mayakan kasar Isra'ila yana ganawa da jami'an gwamnatin kasar Rasha a yau Alhamis a birnin Moscow domin gabatar da bayanan abubuwan da suka gano sakamakon harbo jirgin saman kasar Rasha na leƙen asiri da Siriya ta yi a wannan makon. Major General Anikam Nokin zai bayyana dukkan abin da ya faru a kan wannan lamarin a cewar jami'an tsaron Isra'ila. lamarin da ya hallaka sojojin rasha guda goma sha biyar a daren litinin bayan da aka harbo jirgin a lokacin da siriya ta auno jirgin saman yakin isra'ila labaran duna kenan aka saurara daga nan sashen su na murya amurka a birnin washington dc gwamnan jihar sokoto kuma dan takarar shugaban kasa a ƙarƙashin jam'iyyar pdp alhaji aminu wazir tambuwal ya zargi hukumar efcc da yi wa jam'iyyun adawa bita da kulli kamar yadda ya bayyana wa wakilin sashen hausa na murya amurka hassan umar tambuwal a wata hira da suka yi a sakatariyar jam'iyyar pdp da ke jihar sokoto tambuwal gare ka gwamnan jihar Sokoto kuma ɗan takarar shugaban ƙasa a tutar jam'iyyar PDP Alhaji Aminu Waziri Tambuwal ya zargi hukumar hana zarmiya da dukiyoyin jama'a EFCC da yi wa jam'iyyun adawa bita da kulli. Gwamna Aminu Waziri Tambuwal wanda har wa yau shine mutawallan Sokoto ya yi wannan zargin ne a tattaunawar da muryar Amurka a sakatariyar jam'iyyar PDP da ke unguwar Molete Ibadan. EFCC a ƙarƙashin gwamnatin buhari ta zama kamar wani yanki na cikin jam'iyyar apc wanda ana amfani da ita don a ci mutuncin mutane don a tilasta su su koma cikin jam'iyyar apc wasu su ba tare da sauran su ba kuma ko meye lahe mutum idan ya koma e, apc da aka cewa e, hukumar efcc ta rabu da shi amma kuma ko meye zaman mutum mara laifi yana wata jam'iyya wadda ba apc ba za ka ga an sawa shi gaba da sharri to idan ka zama shugaban kasa wani irin gyara za ka yi wa hukumar efcc sai ya ce a wannan hukuma za mu tabbatar mun bata gashin kanta kuma mun samu mata ma'aikata wanda suka da tsoron allah kuma za su yi aiki kamar da ya kamata ina za ka fara idan ka ci zaben shugaban kasar najeriya abu na farko shine muna kara godiya ga allah kuma idan muna neman wannan bukata ga allah da yan najeriya idan allah ya baya wannan bukatar za mu tabbatar da cewa mun mai da hankali wurin tabbatar da cewa matasa da matanmu waɗanda ba su da aikin yi sun samu aikin yi a cikin wannan ƙasa tamu ta hanyar inganta tattalin arzikin ƙasar nan da kuma ƙara tsaro da kuma tabbatar da cewa mun inganta dukkan madafai da kafafen raya demokuraɗiyya don a tabbatar da cewa an samu kyakkyawar gwamnati a Najeriya. Ranka daɗe akwai matsala tsakanin makiyaya da manoma waɗanne matakai ne za ka ɗauka domin ganin cewa an samu sulhu a tsakaninsu. Abu na farko shine kowa ya samu fahimtar cewa dole kowanne su ya rayu manoma dole su rayu a makiyaya dole su rayu kuma a da inda aka fito an san yadda abubuwan nan suke saboda haka za mu yi kokari mu tabbatar da cewa makiyaya sun samu hurumin su da kuma makiyaya su inda za su ci gaba da kulawa da dabbobin su ba tare da zangon manoma ba insha Allah ya batun tsaro magdacin tsaro kuma zai karbi kyakkyawar kulawa daga gwamnatin mu Allah ya da ta hanyar insha Allah tabbatar da cewa mun dauko ma'aikata da yawa an ba su aiki musamman matasa wanda suka sa abin da suke yi aikin soja da aikin sauran hukumomin tsaro wanda a halin yanzu mun sani cewa ma'aikatan ba su isa ba kaya aiki. Gwamnan jihar Sokoto Alhaji Aminu Waziri Tambuwal kenan Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. Ni dai tsoro na Allah sarki kan nan tsoro na To madalla a gaida Hassan Umar Tambuwal. Sai kuma batun ambaliyar ruwa da ta yi sanadiyar salwantar rayuka da dukiyoyin jama'a a wasu sassan Najeriya daban-daban. Shugaban hukumar hasashen yanayi Farfesa Abubakar Mashi ya ce tun farko sun yi wa jama'a gargaɗin wannan ambaliya ta bazata. yanzu a tuna shugaban hukumar hasashen yanayi na najeriya farfesa abubakar mashi ya yi bayani filla-filla kan yadda damuna za ta kasance da ambaliya ta bazata akwai wasu irin matsaloli irin kamar su tsawa da irin ruwan nan da yake zuwa da yawa a cikin takaitaccen lokaci da zai faru a wurare wanda yake idan wannan ruwan ya zo ya taru aka same shi ruwa fiye da yawa ciki takaitaccen lokaci yana sawa a zo a samu matsalolin ambaliya duk da yake da cewa duk cikin najeriya za a samu ruwa yadda aka saba amma da yake akwai ɗaiɗaikun wurare inda za a samu ruwa fiye da yadda aka saba samu kaga ana sa ran cewa za a samu matsalolin ambaliya kenan kaga kenan dole ya kasance a kwana cikin shiri sannan abin da kuma muka zo muka ƙara samu shine cewa irin matsalolin nan da ke faruwa da harko da ƙarshen damina na yawan irin iskan nan mai kawo banna za a same ta harko da kuma ƙarshe to wannan din nan harkon damina da ƙarshen damina wannan iska ne da ke kawo dauna ta kada itatuwa ta kada gine-gine ta cire kwano din nan za mu same muna sa ran cewa za a zo a same ta rahotanni sun bayyana cewa ambaliyar ruwan bana a Najeriya ta fito kowace shekara tsanani in ba dai an kwatanta da shekara ta 2012 ba Nasura da mai likaya murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Watan ran mutum ai ya kan nama, watan ran mutum kai ga kan nama, mutum dama, ran mutum kai ga ke dama. a gaida El Hikaya, bayanin shugaban hukumar hasashen yanayi ta Najeriya kenan Farfesa Abubakar Mashi. akan bazatar ambaliyar ruwa da hukumar hasashen yanayi ta gargaɗi jama'a tun farkon shigowar daminar bana akan haka ne za mu buɗe layin waya domin ku kira ku bayyana ra'ayi shin gargaɗin da hukumomin ke yi ne baya kaiwa kunnen jama'a ko ku jama'ar ne ba sa kiyayewa amma kafin nan a shakata da wannan. Gwamnan giwa mai ban tsoro ɗan shehu. yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To da mun samu kira na farko daga Kwantagora. Wake magana daga Kwantagora. Daga Kwantagora kana magana da injiniya mai gero makeri Kwantagora. To injiniya mai gero muna sauraron ka. Wato gaskiya yanayin ambaliyar ruwa har da su umma suna haddasa shi saboda sai a taho a yi da hanyar ruwa. A ɗauko shara ana zuba hanyar ruwa sai abu ya tushe shi ne kaga kuma hukumar duba garin nan tana da unhwani sai kuma gashi yanzu a saba aiki. saboda yan dubu gari na aiki suna zo suna duba anguwa anguwa inda an kai gini hanyar ruwa su ce bai yi ba inda an ka zuba shara su sa doka su ce a cire to ta ba aiki to gaskiya mu talakawa ma suna ƙara kawo matsaloli hanyar ambaliyar ruwa tsakani da Allah sai ai gyara to ma da lamun gode injiniya mai gero bari mu ketara zuwa jihar Kebbi wa ke magana daga Kebbi na Kebbi to da alamu layin na jihar Kebbi ya tsinke Kada a manta ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Maudu'in mu na yau shine akan shin gargaɗin da hukumomi ke yi baya kaiwa ga kunnuwan jama'a ne koko jama'an ne ba sa kiyayewa musamman samun wannan ambaliyar da ake ambaliyar da ake samu mun samu wani kan layi wake magana kan layi Ari Muhammad daga a local government daga wace jiha Kaduna State Kaduna State oh Kaduna State to mu je zuwa mana sauraron ka to ina muku fatan alkhairi na ta muku kusan ba da muke mun neman ku a waya wallahi da kada samun ku da yau. To ma da lamu mun muna murna da sasa mai yau. Ina muku murna sosai ina taya ku farin ciki saboda irin shirye da ku gabatar mana. To ma da la. da muke karuwa da su sosai. Mun gode me zaka ce game da maudu'in mu na yau da muke tattaunawa? To a maganar ambaliyar ruwa gaskiya ban da mu samu shekara irin ta bana a sauka mana da ruwa ni mutumin kauye ne amma wallahi ya kai da shekara arba'in da mu samu ruwa irin na bana ba. to ma dalla mun gode sai wa ke kan layi mun samu wani kira kuma. salamu alaikum. wa alaikum salam wa ke magana kuma daga wace jiha. Ah, eh, daga nan kebi ne sunana bala na buta a kan kanji amma ina kebi ce. bala na buta to muna sauran ka. eh to ra'ayina da magana ambaliyar ruwa saboda dama masu hasashen nan mutane wasu suna amfani da addini ne sai su ce kawar abin ba zai yi ba sai su ki damuwa da abin to shi kuma abin da an ka ce hasashe to mm. hasashe ne ana da tumaha ko ya faru ko ba zai faru ba Allah dai ne mai cikawa shi yasa mutane ba su ɗauka cikakken mataki akan abin da sun kaji masu hasashe na faɗi ni ra'ayina kenan to madalla bala na buta mun gode har yanzu muna jihar Kebbi waye kuma daga jihar Kebbi Eh, salamu alaikum kuna magana da dan Asabe mai fata daga Yawuri. To dan Asabe mai fata muna sauraron ka. To gaskiya da mana bana ta zo da matsaloli da dama. Hmm. Baya ga ambaliyar ruwa akwai rushe-rushe na gidajen kasa wanda aka samu wasu wurare ma har da mutuwa. To ina so in yi amfani da wannan dama in yi kira ga jama'a da cewa a kula da magudanan ruwa da kuma waɗanda ke shiyan rafi haka kamar irin yawuri haka akwai mutanen da ke shiyan bakin ruwa wanda kogin neja ya ratso cikin garin yawuri kuma an yi ruwa masu yawa wanda mu kanmu mazauna yawuri ba mu taɓa ganin irin ruwan sama masu yawa da aka yi ba irin na bana to da fatan mutane za su kiyaye domin kare rayukansu da kuma dukiyoyi domin ita hukumar da wannan al'amari ya shafa tana kokari tana wayar da kan jama'a amma mutane ne masu kunnuwan kashi ba su kulawa da fata za a tashi lafiya to da lamun gode dan asabe mai fata bari mu kitara zuwa jihar kaduna wa ke magana da kaduna ibrahim jamai barka da yammaci barka ka dai sunana murtala ne ina kiran ku da gare da gasa da ke a kano tarayyar najeriya to malam murtala a cikin kungiyar masu buga waya na wannan tasha na kula barka da najeriya biyu a sashen hausa to madalla to bayan jarmai mutane gaskiya gwamnati dai tana sanarwa na sha ji a rediyon gida gwamnati za ta faɗi hasashe amma kunna ƙashi mutane ke yi mutum sai je dan samu kuɗin shi shi dole ba zai haya da ka je ka rasa rayuwa ka gara ka hakuri a gidan haya sai ka je ka ce kwatan fili a bakin rafi ko kusa da ruwa ko kwata ko rabi ka ce za ka gini kuma ginin ba mai muhimmanci ba in ruwa ya zo kaga dole ya tafi da shi ya kamata malaman addini su taso da mutane kunne can ba mutum ya je gini kusa da rafi duk abin da ya shafe shi ya dangance ya je alaka kai da hmm. fatan za mu ji gyara Allah ya saka da alheri to madalla mun gode malam murtala to bari mu kita mu kitara zuwa jihar Neja Kwantagora jihar Neja waki magana waki bisa layi eh, eh, Yakubu ne Yakubu ne Yakubu mu ne kafin mu da Ladima Kwantagora to malam Yakubu muna sauraron ka eh to gaskiya wasu ganganci suke yi za su je su sayi hili kai da ka tara shi ne amma sai mutum ya zo ya yi gini wurin duk da ruwa ya zo zai garanto zai zamanto kawai ya zo ya rushe gina to yana kira ga wayannan mutanen mutum zai sai hili ko da daji ne zai sai wuri mai kyau ya inda mutum zai yi gini cikin ruwa wannan ganganci ne to malam ya shawara nake ba su duk wanda zai yawa eh to mun gode godiya muke duk wanda zai gini sai da zai to madalla yakubu ne mu ne to shikenan bari mu ketara zuwa jihar plateau na plateau muna sauraron ka assalamu alaikum shi ne mazauni gangare to muna sauraron ka ehm, a gaskiya muna gode wa Allah da wannan ruwa da muka samu a bana mm. Allah ya sa mai albarka ne to amin amin amma gaskiya mutane suna ganganci wajen gina-gina a bakin ruwa hmm. don haka gwamnati da Allah ta sa ido a kai a rinka tsawatarwa mutane Salamu alaikum Shehu Dilimi mazauni gangare. To madalla mun gode. Mun gode yawa. To bari mu ƙetara zuwa jihar Neja har yau da waki kan layi daga Neja. To sunana Dallami Joja Kagara jihar Neja Najeriya. To Dallami muna sauraron ka. Ra'ayina shine ina kira da gwamnatin tarayya da gwamnatin jihar Neja. Hmm. A halin gaskiya mun da muke bakin shiroro Rafi Zingero. Hmm. to san yanzu yadda aka fara wannan aiki ana ke za a salame wanda za biya yi biya ga wanda suke bakin rafin nan har yanzu ba yi wani abu aka mm. kuma ba yanda za a yi talakawa nan su tashi ba ko fifi da za su zai su gina gidaje wasu gidaje ta kagan akwai matsala wurin nan mm. muna bukata gwamnatin tarayya duk Allah tun ke Allah ya sa mataimakin gwamnati shugaban kasa ya zo ya duba ya gani ah, halin da mutane suka shiga to ina kira ga gwamnatin tarayya duk Allah duk annabi a taimaka ma talakawan nan da suke bakin rafi abin da ya kama daga beli manta jiko zuwa gurmana zuwa yarna duka suna nan suna nan a bakin rafi an kin biya su to ma da lamun gode dan lami bari mu ketara muna neja har yanzu na neja wake kan layi Assalamu alaikum mai magana Alayya Haya Muhammad mai cimma mai kujeru karamar hukumar Rafi a jihar Niger tare da Najeriya. To Alhaji mana muna to da farko dai ina yi jajanta ma wa'anda wannan ambaliyar ruwa ya samu a najeriya da wajen najeriya sannan kuma ina kara kira ga gwamnati da sauran masu hali da suni wanda allah ya hore muwa da su taimaka ma wa'annan bayan allah wallahi abubuwan nan abin tausayi ne kuma sannan ya kamata mutane su kiyaye zubar da shara da kuma yin gini a wurin hanyar ruwa wanda ko shekara nawa ne ruwan nan ya zo ya buɗe hanyar shi yaji kaga ana ta magana ko ina amma irin wannan ambaliyar ruwa ya yi yawa saboda haka muna kira ba wai gwamnati kadai ba 'yan kasuwa manyan masu hali a unguwanni da garuruwa da jihohi kowa a yi kwamiti wanda za a taimaka a ba wa'annan bayan Allah taimako mai amfani. To to ma da la mun gode alhaji hayya da layin da ka za rufe layin wayar namu sai kuma allah kai mu gobe za ku jawo kan aikin mu da wani sabon maudu'in. To har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC yanzu agogon muna cewa karfe biyar saura minti tara. Yanzu kuma sai wasanni a takaice. An sake zaɓen a Phoenix a zaman shugaban hukumar kwallon kafar Najeriya ta NFF karo na biyu. Phoenix ya doke abokan takararsa wanda ya gada tsohon shugaban hukumar Aminu Mai Gari da Taiwo Ogunjobi da kuma Chinedu Okoye da rata mai yawan gaske a babban zaben hukumar da aka gudanar yau a birnin Katsina da ke arewacin Najeriya. Amaju Phoenix ya sami lashe ƙuri'u 34 daga cikin 44 da aka jefa a zaben mai gari ya sami ƙuri'u 8 Ogunjobi ya sami ƙuri'u biyu yayin da Okoye bai samu ƙuri'a ko ɗaya ba. Pinnick mai shekaru 45 ya kasance mutum na farko da ya tazarci a tarihin zaben hukumar kwallon ta Najeriya. A can baya dai an zaɓi Pinnick a zaman shugaban hukumar ta NFF a watan Satumban shekara ta 2014 inda ya doke Dominic Ayofa da Abba Yola da kuma Taiwo Ogunjibi. To sai dai a shekarun hudu da ya yana mulki Pinnick ya fuskanci kalubale daga Chris Giwa wanda ya da'awar shi ne halittaccen shugaban hukumar lamarin da ya faɗo har a gaban kotun kolin ƙasar. kasar kenya ce ta fi zalawa sama a jadawalin mafifitan kasashe na hukumar kwallon kafar duniya wato fifa na wannan watan da aka fitar a yau alhamis kasar ta kenya ta fi kowa samun karin maki a wannan watan inda ta sami karin maki har 22 wanda mafi yawa ya fito ne daga nasarar da ta yi na doke kasar ghana da ci daya da nema a wasan da suka buga na neman gurbi a gasar kwallon kafa ta cin kofin nayar afirka ta shekara ta 2019 wannan ya sa ta haye matakai biyar daga ƙasa ta 112 zuwa ƙasa ƙasa ta 700 a duniya to sai dai kashin da kasar ghana ta sha ita ko ya kara mayar da ita kasa da matakai shida inda yanzu ta koma kasa ta 51 a duniya faduwa mafi muni a wannan watan ƙasar tunisia ce ta ɗaya a nahiyar afirka kuma ta 23 a duniya senegal ta biyu a afirka ta 25 a duniya yayin da kasar jamhuriyar demokuraɗiyyar congo take ta uku a afirka kuma ta 40 a duniya zakaran kwallon duniya wato cristiano ronaldo ya sami katin kora na farko a wannan kakar wasanni a gasar cin kofin zakarun turai da kungiyarsa ta juventus ta buga jiya da valencia duk da yake juventus din ce ta yi galaba a wasan da ci biyu da nema alkalin wasan ya kama ronaldo da laifin jan gashin kan dan wasan valencia jason morillo inda ya bashi jan katin kora kai tsaye tuni kuma da hukumar kwallon turai ta bude zaman ladabtarwa akan ronaldo kuma ta ce za ta kai karshen wannan lamari a ranar 27 ga watan nan na satumba mursala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria Yanzu kuma ga maimaitawar sharhin murya Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Murkushe 'yan kungiyar ISIS kwata-kwata na ci gaba da zama babban burin ƙasar Amurka. Jagorancin taron dangi da Amurka ke yi don ganin ƙarshen ISIS kwalliya na biyan kuɗin sabulu. domin ya karfafa kokarin soji da dawo da abubuwan more rayuwa da baiwa 'yan kasar siriya damar dawowa gidajensu a raka da sauran garuruwan da a da isis take rike da su domin raddin kansu kuma cikin kwanciyar hankali taimakon ya hada har da cire nakiyoyi masu fashewa samar da ruwan sha masu tsabta gyara wutan lantarki da sauran abubuwan bukatar yau da kullum. Tun a watan Afrilu, ƙasar Amurka ta bayar da gudunmuwa da kuma alkawura daga abokananta na taron dangi na kimanin dala miliyan 300 don goyon bayan daidaita al'amura nan take da dabaru farfadowa cikin gaggawa a garuruwan da aka kwato daga ISIS a arewacin gabashin Syria wanda ya hada da gudunmuwa mai tsoka ta dala miliyan 100 daga ƙasar Saudi Arabia da kuma dala miliyan 50 daga haɗaɗɗiyar daular ƙasashen Larabawa. A sakamakon waɗannan taimako masu tsoka da sauran taimako mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen Amurka Heather Nawat ta sanar da cewa ƙasar Amurka za ta sake tura dala miliyan 230 don ƙarfafa wa Siriya wanda a da kudaden sai a ƙarƙashin bincike. Mrs. Nawat ta ƙara jaddada cewa yanke wannan shawara ba ta nufin Amurka ta sassauta muhimman ƙudurorinta a Siriya. shugaba donald trump ya bayyana kararar cewa amurka a shirye take ta ci gaba da kasancewa a syria har sai an murkushe isis ɗin gurungum kuma ƙasar amurka za ta mayar da hankali wajen ganin an janye dakarun iran daga yankunan mun yi amanna a cewar mrs nawar cewar ba wani daga cikin abubuwan da ke faruwa da zai kawo wata tangarɗa ga ci gaban da ake samu na ganin an kawo sassaucin rikicin a siyasance kamar yadda ƙudurin majalisar ɗinkin duniya na da 2254 ya tanada yanke wannan shawara bata shafi taimakon jin kai da ƙasar amurka ke bayarwa ba kasar amurka ita ce tafi kowace ƙasa ba da taimakon jin kai a siriya domin ta ba da fiye da dala biliyan 8 da miliyan 600 don taimakon jin kai tun lokacin da aka fara rikicin siriya ga waɗanda suka rasa mahallansu a cikin siriya da yankin a baki ɗayanta. Haka kuma Amurka za ta ci gaba da aiki da abokananta na kasashen ƙetare don ganin nasarar ƙudurin kawo zaman lafiya a rikicin Siriya cikin lumana ƙarƙashin tsarin siyasa na Majalisar Ɗinkin Duniya. Jama'ar ƙasar Siriya sun cancanci samun ƙasar da babu yaƙi da cin zarafin ɗan adam da kuma ta'addanci a cikinta. Wannan shine sharhin murya Amurka da ya kawo muku ra'ayin gwamnatin Amurka. To madalla yanzu kuma sai labarai amma wannan karan a takaice. Shugabannin kwamitin shari'ar na Majalisar Dattawan Amurka sun ce matar da ke zargin wanda zai cike gurbin alkalin kotun kolin Amurka Brett Kavanaugh akan ya keta mata haddi an ba ta har zuwa safiyar gobe juma'a domin ta nuna ko tana da niyyar bayyana a gaban kwamiti ranar litinin ko kuma a'a. matar da ke zargin kavanaugh masaniyar halayyar mutane a jihar california christine blazerford wacce ta yi zargin cewa ya keta hagginta fiye da shekaru 36 da suka wuce lokacin da suke makarantar sakandare mummunan lamarin da ya saka rayuwar miss ford cikin fargaba kavanaugh ya musanta zargin a halin yanzu ford ta amince za ta ba da shaida a makon gobe idan allah ya kai mu yayin da lauyoyinta suka buƙaci hukumar binciken manyan laifuka ta FBI da ta binciki zargin kafin ta ba da shaida. Prime Minister Japan Shinzo Abe ya lashe zaɓe da gagarumin rinjaye a matsayin shugaban jam'iyyarsa inda ya ƙara samun wani wa'adin mulkin shekaru uku a cikin Da takaitattun labarin mu kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma goben Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki mu dauke da wani sabon shirin. yanzu a madadin daula salim aliyu da ta taya nan gabatar da shirin da kuma miss julie lesis gresham da ta hada da bada umarni da injiniyan mu na yau mr carl ibrahim jarmiki cewa kwana lafiya